hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2026 mun sake haɗuwa cikin ƙaddarawan Allah da rahamansa a wannan masallaci mai albarka na Mus'ab bin Umair wanda ke nan cikin garin ɗan bushiya Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsiri a cikin Alƙur'ani mai girma cikin suratul Baqara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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم bayan Allah subhanahu wa ta'ala a ayan da muka karanta a jiya ya yi mana bayani dangane da mutanen da suka fita su dubunnai suna masu ƙoƙarin guje ma abin da ya shafi mutuwa da gudun yin jihadi fi sabilillahi wanda kuma daga bisani muka ji wannan bai sa sun tsira ba sai da Allah ta'ala ya saukar musu da ajali mutuwa kuma ta riske su bai ma'ana sun gudu ba su tsira ba saboda gudun kar su ɗaukaka addinin Allah da kwaɗayin duniya da tsoron mutuwa sai Allah ya saukar musu da kaskanci dama haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa malfaqur akhsha alai ni ba talauci nake ji muku tsoro ba ku sahabbaina da wannan al'umma matkar kuna da imani Abin da nake ji muku tsoro shine a zo a shimfida muku duniya ku rinka yin gasa a cikin ta kaman yanda yahudawa da nasara suke yin gasa har ta zo ta halaka ku ta raba ku da addini kamar yanda su ma ta halaka su ta raba su da addini to Allah ta'ala ya faɗi fitan da suka yi haƙansu bai cimma ruwa ba bi ma'ana ajalin dai sai da ya riske su kaskancin da suke gudu sai da ya shafe su wannan kuma ya faru ne a cikin mutanen bani isra'ila to kaga Allah ya bamu labarin su don mi hattara aya kuma ta yau da muka aka karanta tana magana akan yanzu mu kuma al'umman manza Allah sallallahu alaihi wasallam da mu Allah yake magana bi ma'ana ayan ke magana akan lallai in dai al'umma tana so te izza te ƙarfi, ta samu iko to dole ta shirya yin jihadi fi sabilillahi dole ta shirya turbude hancin makiya addinin Allah wanda ka iya raba su da addinin su ko ta raba su da rayuwarsu ko da dukiyarsu shine Allah ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim kuma ku yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah kuma ku sani cewa lallai Allah mai ji ne kuma asalin wato masani Allah maɗaukakin sarki ya ambace waɗannan ayoyi guda biyu da wanda muka je jiya a alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum uluf da kuma wannan waqatilu fi sabilillah Allah ya faɗe su saboda ya nuna shemu cewa kowace al'umma da rayuwanta da kaskancinta dai da duka yana hannun Allah ne kuma al'umma za ta samu ɗaukaka ne idan ta yi abin Allah yake so kamar yadda za ka samu kaskanci ne idan ta yi abin Allah subhanahu wa ta'ala ya asance watsi da shari'an Allah za ta kaskanta in ta biyayya ga Allah za ta samu asalin ɗaukaka to anan sai Allah ta'ala ya umarci mumina ya ce wa ƙatilu ku yaƙi don ka san duk ayin da za ka fassara dole sai ka san yaushe ta sauka shi dai fassara maka fahimtar ma'ana mai Allah yake nufi maganan jihadi abu ne tabbatacce a musulunci abu ne wanda ba za a taɓa goge shi ba har a tashi alkiyama illa iyaka abin da kenan shine a yi shi a ilmance a karance kuma bukatan shi ya zamto akwai shi saboda annan sulasunan ne kan yi jihadi ne a lokacin da ya zamto ko dai zai janyo ma musulunci amfani ko zai tunkuɗa wani cutarwa da ake so a cutar da musulunci wanda kuma babu wata al'umma mai izza da buwaya face wannan shine tattalinta kuma babu wanda suka kai musulmi izza da buwaya a doron ƙasa to shi yasa Allah subhanahu wataala a nan sai ka batun ayyaki da rayuka don kar wani ya ce maka ai wa qatilu din qital ana nufin akwai dama akwai qitalul eh, munafiqina wal eh, kafirin ko sannan akwai jihadin nan, akwai yakan rai kamar wanda ya zo a suratul ankabut farko farkon sura wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda ya jihadi to yayi wannan jihadin ne dan kansa to wani jihadi ne a nan? ta ga ayan da ɗan qur'ani ba zai iya fassara ta ba kenan Matuƙar bai koma ga hadisi ba wani jihadi ne in ya faɗi jihadin ka ce ƙarya ne ba da dalili dole sai ya koma hadisi in ba haka ba ba zai iya fassara ayan ba sai dai kyale ta yadda take me yasa saboda nan da Allah ta'ala ce wa man jahada duk wanda ya jihadi ya za a bambance wani jihadi yake nufi sai an binciki sura wata sura ayar nan ta zo ita ce suratul ankabut suratul ankabut din nan makiyya ce ko madaniya ma'anan makiyya shine surar da ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ba wai ta sauka a maka ba zai iya a wajen garin maka ta sauka zai iya ma yana madina ko wani yana wani wuri da ba maka ba ka saukar da aya to amma in dai bai hijira ba to su ake ce ma makiyya sannan ayar da ake ce ma madaniya ita ce aya ko suran da aka saukar da ita bayan yin hijira ko da kuwa a garin makka aka saukar da ita misali in ku su duba suratul ma'ida fadin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan ayan ai ta sauka ne akan a wurin arafa hajjatul wada hajjin ban kwana na annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka duba za ka ga suran madaniya ce duk cewa arafa a makka ake yin sa amma kuma suran da ayan dukkan su madaniya ne me yasa saboda ya riga ya hijira aikin hajji ya kawo shi makka ba wai ya dawo da zama bane ina fata an fahimci wannan to shi ma wancan waman jahada din zaka tarar da suratul ankabut sura ce makkiya an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa garin madina dan haka sai wannan ya bayi zuwa ga cewa ashe waman jahadan nan jihadin nafs ake nufi shine yaƙan san ranka ka bi Allah ba wai yaƙan kafarai ba to amma wannan wa da Allah ya fada anan yana nufin yaƙi ne sosai na makami da ake yinsa. jihadi ne wanda ake shi bin nafsi li daf'il aduwi wa ta'minu turqud da'wa ma'ana ku tashi ku yaƙi saboda ku turbutsa hancin makiyanku su maƙiya ba su da kyau kuna dai kanin yadda ko a ƙasar nan suke jiyar da mu baƙaƙen maganganu wala tasma'unna minan alladhina kafaru wannan azan kasira wai mutanen da suka kama general na soja suka kashe suka jefa a cikin rijiya kuma gwamnati ta fitar da resultin an kama a yalwan shandan a plateau an sa soja a rijiya an kashe shi wai kuma irin wannan bakin munafikin mutumin shine zai rubuta mu America takarda ya ce wai ana kashe musulmi a arewacin Najeriya har a zo a saukar da sojoji yanzu aka jihar Bauchi an ce an sauke su daga ciki an sauke su a Abuja an yi kaza so kuma a cewa shine shugaban wai eh, menene kwamitin abin na zabe na kasa INEC to wannan ba an bashi ya kashe mu ba kenan idan mu wannan zai je mana irin wannan zaluncin azzalimi makaryaci to kuma sai a zo a sai ya zama wai shugaban ƙuri'un mu shi zamu ba amincin ƙuri'un mu ba mu yadda da wannan ba kuma duk wanda ya tirsasa shi akan mu Allah ya isa tsakanin mu da shi Allah ka bi mana haƙƙin mu akan duk wanda yake da hannu musulmi ne shi ko kafiri akan a cutar da mu da addinin mu da 'ya'yanmu. Allah ta'ala ce wa qatilu ku yi jihadi ku shirya dan ba zai yiwu ba makiyanka yana shiri kai kuma kana kwance ba zai yiwu ba baya yiwu ba Ba za ka sa tsoro ba dole ka gaya ma al'umma ka gaskiya Allah ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tanadi na ƙarfi iya ƙarfin da za ku tanaji ƙarfi na ilimi ƙarfi na makami ƙarfi na dukiya ƙarfi na gangan jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila min al-mu'min ad-da'if khair mu'minin da yake da kwanji wanda in yi kabbara za a ji namiji ne in yi bugu sai ya karya ko ya kashe yace shi Allah ya kuso fiye da mu'minin da yake laɓa laɓa bai da irin wannan ƙarfi. tare da cewa annabi sallallahu alaihi dukkan su suna da alkhair Allah ta'ala wa qatilu ku da rayukanku don ku tsara addinin kan ku zauna yadda kawai da an samane ku a ta kashe ku kamar kajin turawa ba a haka dole ku shiri shirin da ku dai ba za ku fara ba kuma ku ba za ku yi tsokana ba amma da wanda ya ce zai kashe ku dole ku kare rayukanku dole ku kare dukiyoyinku dole ku kare da'awanku ta musulunci domin wannan ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙatilu fi sabilillah kuma ku yaki ku jihadi fi sabilillah Dan haka dai jihadi na nan zartacce ne a addinin musulunci har a tashi alkiyama babu makawa a kansa matukar ana su a ɗaukar kalman Allah a tunkuɗe duk wani abu wanda yake asalin wato na zalunci ne ga wanda yake nufin zalunci din dan ba zai mutane su ta zama ana kashe su kamar kajin su ta turawa ba sannan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa yin jihadi yana raya al'umma ya sa su zamto cikin shiri kuma yana ɗaukaka darajar musulmi su yi izza a doron ƙasa sai da umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lokacinsa sai da musulunci ya yi karfin da hadari a sama in yazo iska ya koro shi ruwan bai sauka bai ga hadari na wucewa yana yin gaba sai ya ɗaga kai ya talla hadari ya murmushi yace je ka zubar da arziki duk inda Allah ya aike ka amma ina tabbatar maka duk arzikin da ke cikinka sai ya dawo nan wurin ya nuna tafin kafan shi ya ce wallahi sai ya dawo nan ko dai sadaka ta kawo shi ko zakka ta kawo shi ko jizya ta kawo shi yace ko kaifin takobi ya karbo shi Umar kake to wannan sai sa sai suka yi sai suka yi sai suka yi izza sai suka buwaya a doran kasa sai zamto cewan annabi sallallahu alaihi kansa yana alfahari da su yake cewa dakhaltu ana wa abi bakr wa umar wa kharajtu ana wa abi bakr wa umar yace addinin nan na shigo shi ne da abubakar da umar kuma tare da su na fita ga kabarin su nan kuma wuri daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da su to duk wannan yana daga cikin abin da suka samu shine asalin wato ya zanto cewa suna da zuciya na jihadi kagan ana faɗan kisoshi wani sai rinka cewa ai ka san shi sai na abakar mutum ne ne sanyin hali ina jin kila kun shajin wannan a ce ai shi ka zai ma da faɗa a'a ai in ka siffanta mutum da hali guda ɗaya aibi ne na kasa ne ta waya saboda ana cizawa ne ana horawa dole ne zamto mutum mai wanda yake kamili za ka ga yana da logo area duk haƙurin shi da kawaicin shi akwai wurin da kowa ya san in ya shigo nan to sai dai tawarware ko tawaraye akwai kuma abin da in dai za a yi mishi ko yaya ne in dai kuskure ne ko kaza ne ya fi kowa haƙuri to wannan ya fi sa mutum ya kamala kuma haka sai na abubakar yake saboda gaba ɗaya gaba ɗayan sahabba ba wanda ya kai sai na abubakar daraja ba kuma wanda ya kai shi ilimi ka ji ana cewa wani ne mafi sanin tafsirin a afradukum zaidu wanda ya fi kowa sanin eh, gado shine zaid wanda ya fi kaza shine kaza duk wannan maganan ba a sako na abubakar a cikinsu ba ne. ana maganan ɗaiɗaikunsu ne amma za ka dunkule gaba ɗaya dukkanin sabai sun yadda ba wanda ya kai sayyidina abubakar ilimi a cikinsu. ba kuma wanda ya kai shi daraja da fifiko da dattaku wanda Allah sula ya tabbatar musu da falalan shi na cewa ya fi su nesa ba kusa ba saboda wata rana ya tara su a garin madina gaba ɗayan yake cewa da su dukkaninku duk wanda ya ba musulunci wani gudunmuwa tabbas musulunci ya biya shi gudunmuwan da ya ba shi ya nuna sayidina abubakar ya ce in ban da ɗan gidan abu kuhafa shi kam wannan allah ne kawai zai iya biyan shi abin da ya mana shi ne sayidina abubakar shi ya sa usama usama tu bin zai Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora tawagan yaki na usama kuma yaro ne dan shekara shida. shekaran shi 16 Allah sallallahu alaihi ya daura shi komandan yaki zai tafi sham sariya ce wata tawaga wanda annabi baya ciki amma da ya zo yana naɗa shi ba a yi sati ba sai annan sulasulama ya rasu da ya rasu dama tun yana raye wasu daga cikin sahabbai manyan sahabbai suna ganin usama yaro ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a sa Usama jagorancin yaƙin da ka baka ganin asawa ne annan ya ce na fi su sanin yaro ne shi nasa sai suka sallama kawai suka yi ba wai sun inkari ba ne a suna ga kaman akwai zaratan da sun fi shi gogewa a harkar kuma sun fi shi karfi to shi kuma annan suna akwai abin da yake gani kafin ya wakilta wani akan wani aiki saboda Allah ne ke haska mishi kamar misali ka ɗauki mus'ab bin umair ga mus'ab bin umair shine ambasada na farko a musulunci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya tashi ya je Madina ya je karanta sai da ya wata takwas ko wata uku ko wata hudu gwargwadon inda tarihi ya bambanta wurin kawo abin nan ya zauna a Madina tsawon wannan lokacin lokacin sayyidina Abubakar yana nan ka san dai in falala ne da daraja sayyidina Abubakar za a tura to amma sai tura Mus'ab bin Umair a lokacin sabai ba su fahimci me hikiman hakan ba sai daga baya annabi sallallahu alaihi ya nuna musu hikima. hikiman ita ce garin madina kafin annabi sallallahu yanzu, ya zo yana shirin tahowa yahudawa ne cike a madina ko mutane ne makirai wanda suka iya makirci ciki da waje sannan shi mus'ab bin umair duk da yaro ne da ko shekara sha shida bai kai ba duk cikin sahabbai ba wanda ya fi kowa sanin makircinsu da yadda ake warware bita da kullun da suke yi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to shi ya tashi ya je madina kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya iso madina mus'ab bin umair sai da ya bi kusan kowane gida a madina a cikin wata uku sai da aka samu musulmi a gida ya musuluntar da to sai daga baya suka gane ashe ga hikimar da ya sa aka sashi to kamar haka sa usamatu bin zai da yayi sai ya rasu sayyidina abakar ka kuma tashi muke magana game da falalan shi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ga wasu sun balle sun yi ridda sun ma ce wasu ridda wasu ma sun ce ba za su bada zakka ba dama su annabi suke ba kuma yanzu baya ne ka san mutane to don haka suka zo abu ya haɗin masayi na abubakar sai wasu daga cikin sabai suka ce da shi ya jinkirta ya jinkirta rundunan usamatu bin zai ga halin da ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ga maganan masu rida ga maganar masu hada zakka ga shi yaro ne kuma duk da dai annabi ya ce a bar shi sai na abubakar ya ce ina rantsuwa da Allah ba zan warware abinda annabin Allah ya kulla shi ba tun da annabi ya kulla wallahi sai an zartar da wannan ko dukan za mu kare ne yace ina usama yace gani yace cikin sojojin da annabi ya baka da za ku tafi da waye da waye yace ciki akwai Umar bin sai na Umar ma sojan shi ne haka suka tafi kuma a cikin sati guda kasa da sati ɗaya Allah ya sa suka yi nasara suka dawo da ganima ba su haji ko ɗaya da ya mutu dukkanin su aka suka dawo sai na abaka sun yi nasara ba kuma wanda ya mutu kuma sun dawo da ganima suka ƙara jinjina ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da baya raye to saboda haka sayyidina abubakar wannan jarintan da yayi na tura usama yana nuna maka wani irin sadauki ne sannan wanda suka yi ridda ba su ba da zakka ba yace wallahi ko igiyan ɗaura doki ko linzamin doki da kake bayarwa lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ke raye sai a yanzu ka ce ba za ka bayar ba yace wallahi sai na yaki mutum da kaifin takobi ya ba da shi ko kuma in yaƙe shi sau duk wanda ba da zaka da gangan kafiri ne shi haka Allah ya faɗa to Allah ya shiryar da mu to wannan yana daga cikin abin da wannan aya ta koyar da mu shine kwadaitar da mu'mini akan yin jihadi bayan abin da ya shafi ɗaukaka kalman Allah domin wannan jihadi babu makawa a kansa kuma kowa ya sani ya cire tsoro a ciki kuma ya sani kaddarawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala idan ta kama sai an yi to haka nan fa Allah ya ce a kuma hakan za a yi ko da daɗi ko ba daɗi shi ya yasa abinda ake nufi da wannan kista na waɗanda suka fita daga gidajensu su dubu kamar yadda muka faɗa Shi ne wato sun yi tsoron mutuwa suna masu kwaɗayin da tsoron yin jihadi fi sabilillah sai ga shi Allah ya kwace izza da karama a hannunsu kuma ya saukar musu da wannan abin da ya shafi kaukaskanci wanda daga bisani aka bi su kuma aka kashe su wannan yana daga cikin abin da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar mana na abin da ya shafi yadda musulunci ya samu ɗaukaka ta fuska abin da ya shafi yin jihadi fi sabilillah daga cikin abin da yake na tarihi wanda ya faru a zamanin annabi sallallahu wanda zai nuna maka musulunci na san ba wai ku manya ba hatta ƴaƴanku ku yi musu wasulci da kasu dauki kasance addinin musulunci saboda addinin musulunci yana da ɗaukaka, addinin musulunci baya daukan kaskanci fa imma nasr wa imma shahada ko dai a bar shi ya ɗaukaka ko kuma mazaje su kwanta su gaya ma Allah dalilin kwanciyarsu amma suna raye addini na walakanta musulunci baya san wannan abu ayyub al-ansari abu aqil al-ansari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yaki aka fita tare da shi da abdullahi ibn umar da sauran sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi yaki kafin a fara yaki sai wani kafiri ya mamaye su ya shigo cikin su da gudu sai yanki abu aqil al-ansari da takobi a cikinsa nan ko hanjinsa suka fito sai faɗi ƙasa da ya faɗi cikin jini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko da an fara yaki shi ba zai yiwu ba a samu wanda zai tsaya tare da shi mu ga yanda Allah zai ko kila za mu gama mu dawo a jinyar shi ko ta Allah ta kasance sai ya ce ina Abdullahi dan Umar Abdullahi bin Umar ya ce gani ya ce ka zauna da Abu Aqil al-Ansari kai jinyarsa kai karka shiga fagen daga cikin shi kenan ana fara jihadi malam ƙuran yaƙi ta turniki wuri ya wuri sabai suka rasa gane ma shin annan sulafinan yana raye ko an kashe shi hankalinsa ya tashi sai abu aqil al'amfari yana nufin mutumin madina sai ya ji ana ɗaga murya wani mutumin madina yana cewa ya lalansar ya ku mutan madina kan ka yaumi badarin ga wata yaƙi ne wanda ya na badar da ba a je da ku ba ga dama Allah ya ba ku ku nuna ma manzon Allah tanku kasa a filin yaƙi har ƙarya ana yi ya halatta kuma ana so a kirari a kambama mutum shi yasa a zarar gifari idan ya san mutum ɗan iskan gari ne ya cutar da annabin Allah in zai kashe shi sai ya kaɗa mishi hasken takobi ya ruɗe sannan sai ya ce in ka je lahira ka ce ɗan gidan gifarawa ya aiko ka sai ya kashe shi ya ce ka gaya ma mala'ika ni ne rijistan ka wallahi eh, Allah ya san ni na share ma annabi hawaye to shine suka ji ana karratan ka yawmi badarin karratan taumi uhud ga wata daman karin baccan irin wanda aka yau ranar yakin uhud ai kawai malam sai abu aqil al-ansari ya sa hannunsa ɗaya ya kwashi hanjinsa kawai ja takobi yayin qurani abdullahi ibn umar ya tsorata ya rike shi yace da shi ma'zur anta ya abu aqil ya kai abu aqil an maka uzuri annabi ya ce karka je ka jira ka saurara yace la ya ibn umar yace rabu da ni ba haka bane ya kai abla dan umar ya ce annabi ba a kira mu ba mun taimake shi balle in ji ana yana lansar ina kwanci anan ya ce allah ya ma'uzur ya ce bari to jini na zuba yana yin a ƙarfin shi ya yi ƙasa ba zai iya ba sai ya faɗi da ya faɗi da ya ƙarshe a bin umar na ɗaga kai ya kalli win ɗin da annan sulasulan ke tsaye sai ga kaman fa'ar rufe manzo allah sulasulan to ina kuma magana abu a ƙilga inda yake ga annabi za a kashe annabi sai tsallaka wannan ne gida ma zai gudu amma ya fada nan da nan kura ce kura aka wanda suka yi shahada suka yi shahada bayan allafa sai abdullahi bin umar ya ce sai na tana da jinyan da aka bani na abu akai dan haka sai hankali na ya koma kai shi, na koma in je in ga wani hali yake ciki yana nan ko rai ya halinsa ko yaya akai ya ce ina zuwa ina bincika saboda kura da yawan mutane ya ce na zo wurin ina tsayuwa sai na gan shi yana gabda da numfarfashin ƙarshe a rayuwar shi yana jin murya na ina kiran sunan shi da na iso kan shi yake sai mun tambayoyi guda uku a jere yana yin su da kyar kamar ransa zai fita abin da yake cewa da shi shine yabni amr liman al-aqiba yabni Umar liman al-aqiba yabni umar liman al-aqiba haka yake da shi ya kai abdullahi dan umar suwa suka yi nasara ya labari ta kaya annabi na raye mai farin ciki addinin musulunci ya ɗaukaka mai murna duk da mu lahira za mu wuce ko ko addini ya faɗi ne bakin ciki mu tafi lahira da damuwa abla umar malami sai ba shi amsa da ayan qur'ani sai ce da shi innal aqibata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin innal aqiba nasara dai Allah ya nasara ma'ana addinin Allah ya ɗaukaka wa li rasulihi annabi sallallahu kuma da ranka take damuwa da shi da ranka take jin shine rayuwarka ka kwantar da hankali annabi yana rai walil mu'minin yace mu'mine ma sun nasara wasu sun kwanta dama sun yi shahada wasu suna nan tsaye da lafiyarsu sai ya naɗa yatsunsa da kyar ya bar wannan guda ɗaya asbaba wanda ake tafiya da ita yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da ya sauke hannunsa bai sake magana ba har ransa ya fita Abu Akil al to haka sabai suka rayu haka suka rayu suna ba addini rayuwarsu suna ba addini mafi tsadan abin da suka mallaka kuma ga shi yau tarihi na ruwaito su shekara dubu da tsoriya da alkhairi ba da sharri ba sahabi ne za a fita yaƙi ƙasan kafirai ya kalli garin nan ya ga kai da wuya a fita ba saboda shirin da kafirai nan suka yi shiri ne shahada ƙarshen ta za a yi sai ce masu habai ga wasiya na suka ce me wasiyarka ya ce in na mutu ku zaga ku rufe ni a garinsu a lallaba ko cikin dare a rufe ni a cikin garinsu wasu su suka ce muna fatan mutuwa a madina muna fatan mutuwa cikin sahabbai kace a rufe ka cikin kafare. wani irin tunani kenan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi aka gaya mai sai ce ku tambaye shi mana a cikin da yayi magana da Allah yana da dalili aka ce to me yasa yake yawwa yace kun hauni da fada ba ku tambaye ni dalili yace idan aka kashe ni nan ku kun yi gaba ban san wani hali annabi sallallahu alaihi wasallam ke ciki ba yace amma in kuka rufe ni a can daga ran da na ji dawakan kuna taka saman kabari na ana kabbara ko ana kiran sallah a garin ina lahira zan farin ciki abinda muka fito mun ci nasara so mu irin wannan tunanin game da duniya muke yi kaga mun yi ma duniya planin din abinda shekarun mu mu kanmu mun san ba za su kai ba mu kanmu mun san ba za su kai ba to waɗannan su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayin Allah shi yasa Allah ta'ala ma yace har imanin mu Allah ba zai kalle shi a matsayin imani ba sai ya zama irin nan fa in amanu bi nima ma amantum bihi ta ihtadaw yana daga cikin abinda Annabi sallallahu ne ba muhimmanci da sahabbai shine dasa fan jihadi a zukatan 'ya'yansu. Allah sallallahu alaihi wasallam mallan ya yaghzu duk wanda bai taɓa yin jihadi ba walam na nafsahu lil ghazwi bai ba zuciyarsa labarin yau inda za a ce ba za a yi musulunci ba gada shi ya mutu da a ce ba za a yi musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda bai yaddamma ran shi da wannan ba mata ala min minan nifaq ya mutu a wani yanki na munafirci farai da gaske to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sahabbai yara yana koyar da su waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ga wasu yara suna gasan competition na harbi ya ga yanda suke burge shi sai ce ya ɗauki kibiya ya shiga cikin wasu ya ce ma waɗancan irmu dukan ku kai harbi inni ma'a kulal ma'a bani kulal ni na tare da kabilan suwa ni ma zan yi harbi manzo Allah sallallahu yana jira sai harbi sai ga kowa ya tsaya sai ce irmu kai harbi suka ce za mu harbi ka shiga cikin wasu mu ba mu da annabi <laughs> kaga yara masu hankali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce irmu ana ma'akum jami'an to kai harbi duk ina tare da ku malam sai yara suka fara harbi kaga yaran da suka fi wasu manyan hankali a yanzu mutum sai ya zo a ce mishi ga yanda annabi ya ce ai shi yana sanin jam'iyyar shi ba za su ba shi takara ba kenan ka yi asaran takaran Allah ka zaɓi na duniya ko ba haka abin ya ce ko mun ce ce maka in dai wannan abu zan samu problem da business ina da ke wurin suwa ne suke azurtawa ba suke arziki ba Allah ta dace na race nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Abu Jahal yana ɗaya daga cikin makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna da cewa shi ne fir'auna hadhihi al-umma ne fir'aunan wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar wanda Abu Jahal yi masa hatta ƙananan yara a sahabbai ƙananan sahabbai yara sai da suka burin ina ma Allah haɗa su da Abu Jahal kam su ga yanda za ga Abu Jahal kuma sadauki ne mayaƙi na yankan shakku fitinan nema a filin yaƙi nan Abdurrahman ibn Awa. Allah ya ƙara yadda a gare shi yana tsaye a fagen yaƙi ƙura ta fara kicimewa kawai ya ce sai ya ji wasu 'yan yara 'yan samari wanda shekarunsu bai wuce goma sha kaɗan ba ɗayansu kawai ya dira da doki a daman shi ɗaya a hagun shi suka ce da shi ya am haji tarbiyya ya kawo mu ba fa kawunsu ne na jini ba amma ba za su iya kiran sunan shi suka ce ya kawo mu da gaske ne abu jahal yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaske abu jahal yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam zagi na rashin mutunci sai suka ce wallahi ku ji maganan suka ce mahaifiyarmu da ta ba mu takobin da ke hannunmu ta ce in muka ga abu jahal ko mu ko shi mace fa daga gida tana gaya ma ya'yanta wannan ne zagin annabi in ni na haife ku ba haihuwan zuna ba in kun gan shi karku dawo min gidan nan a raye abin da suka faɗa masa ta faɗa musu kenan suka ce ina yake suka tambayi abdurrahman ibn Ya ce yara kuna tambayi abu jahal ba fa sa'an ya manyan ma iya. suka ce ka nuna mana shi dan Allah ba su ma san shi ba yace to ku jira waɗannan yaran su biyu ne ɗaya sunan shi mu'abbi na amru ibn jamo. amru bin jamo shi ma sahabi ne shahada yi mutuwar shahada yi a yakin uhud to ana zuwa abu jahal yana tsaye wanda ke damansa ne mu'abbi na amru bin jamo sannan kuma da ɗayan sunan shi mu'awar bin afra yara ne matasa 'yan ƙananan yara kawai sai tsura na tashi yana waigawa ga yadda ake kifar da maza sai ce musu wancan fa shine Abuja kun ga wancan mai kashe sabon mara mutunci shine Abu Jahal yace wallahi kan in waiga yaran nan dukkan su sun tsikari da wakansu sun bar inda nake sun yi kanshi yace ba a jima ba sai ga yaran nan dukkan su biyu sun rufan masa da yake azzalimi ne matsiyaci sai da ya tsinke ba ɗaya daga cikin su hannu amma fa kan ce kwabo ɗaya ya sare ki ta suka yi ƙasa da shi suna fyaɗo shi ƙasa abla mas'ud yana wurin yana ganin shi a ƙasa ta abla ibn mas'ud ya sa takobi ya datsa kan shi ya raba da jikin shi to shine yaran da suka zo sai suka tsikari da wakansu kawai suna neman ina a sallallahu alaihi yake suna ganin shi kawai ɗayan mu'az na cewa ni na kashe shi mu'awwaz yana cewa ni ne wallahi ni ne wannan na wallahi ni na kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani takobinku suka miƙo takobinsu ya kalli takubban duka biyu ya miƙa yake dukkan ku ko kashe sanadan ku ya tabbata wurin Allah ana haka sai ga Abdullahi ibn Mas'ud ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi da kan Abu Jahal a hannu dan ya hutar da Annabi sallallahu alaihi da bakin cikin makiyinsa amma mu yanzu abin takeici sai wani ya zagi addini ya ki addinin ya ki ƴan uwanka kuma wai da shi kake tarayya wai mutum ka ji har yana kunya a ce ma wani wai kafiri waya za a ce musu kafirai to me za mu ce musu me yi amfanin saukar suratul quliya ko ku munafikai za mu zama yanda kai ma ka zama lakum dinukum waliya din mu ba mu kira zuwa ga wata fitina ko kaza amma ba ruwan mu da kafirci kuma duk abin da ba musulunci bane sai dai mu yi shi a babul lalura amma musulunci dan shi muke rayuwa Allah ta'ala ce udkhulu fis silmi kafa ya kuma ce wala tamutunna illa wa antum muslimun wani wuri ya ce wa man yartaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min so da haka ka zama musulmi san ta garyan musulmi kuma ka wakilci musulunci kamar yadda Allah da manzansa suke so a wakilci musulunci al'amarin jihadi al'amari ne da yake da fa'ida a rayuwar musulmi saboda na karanci zai rage maka dogon buri a duniya kai kanka ba za ka rinka tunanin sai ka tara duniya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ana zaune yake ce masa habbai a qadisiyya yake ce masahabbai kun ga nan gaba waɗannan ƙasa ta ƙadisiyya za a zo lokacin da musulunci zai nasara a kansu za a karɓi ƙasa amma hakan zai faru ne a lokacin da su suka tone ku da faɗa ba ku ne za ku tsokane su ba kun ji wannan ka'idan da annan sulawus na ya faɗa shi yasa musulmi gaba ɗaya dama bai ta da fitina ba a tunzura mutane su ta da fitina amma kuma fa ba wanda zai tado ta yiwo kanmu kuma a cewa mu yi haƙuri haƙurin kenan su ma su ji a jikinsu mu dai ba za mu tonu kowa ba ba kuma za mu ce a taɓa kowa ba amma fa ba mu lalace wanda wani zai turbuɗe mana hanci mu kalle shi ba kowa ce ce babar sakuwa saboda haka wannan ita ce gaskiyar magana eh in ba haka ba za a zo a kashe muku aqidan alwala wal bara a cire muku kyaman kafirki da kafirai kafiri da kafirai ba a son su jama'a ba a son su kuma ba a fifita su a rayuwa tare da cewa ya halatta a yi mu'amala da su zaman ƙasa ɗaya ya haɗa mu za mu zauna lafiya da juna in sun so a zauna lafiya da ko ba haka ba kuma ai sanin ba ma mu da gata shi ya sa kake ga ana mana wulakanci iya san rai duba ka gani ko bara ramadanan da ta wuce wucewa ko wasu suka zo yi za su dawo gida sallah a kudu aka tare aka kona kana ganin ɗan uwanka ana kona shi da taya akan titi tana ƙona ɗan uwanka da taya kan titi wa muka taɓa yi ma hakan su ba nasu a cikinmu ne sannan kuma wanda suke shugabannin mu wai saka wai wai an ce wai an yi tokun ala wai an yi tir me yake tir Allah ta'ala shi annasu bin nan, wanda ya aimishi inda ana ma wanda yi za a zauna haka ne ana zauna haka sai ka ji wai mutum bai wuce mutum ɗaya ne ko biyu daga arewa a ce gwamnan jiha kaza ya yi jaje ya ba da miliyan kaza miliyan kaza kai jiyar rayukansu ne mun fi son ƴan uwanmu da suke ma su jira fiye da kuɗin da ake bada su ma sun fi son ransu fiye da wannan dukiyar dan da za a ba su zaɓi ba za su yadda a kashe su saboda kuɗi ba to so da haka wannan yana ciki annabi sallallahu alaihi ya ce musu idan aka zo lokacin da suka tsokane ku to lokacin ne za ku yi nasara a kansu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba su tsokanan ba har lokacin da sayyidina abubakar yake khalifanci ba su tsokanan ba lokacin sayyidina umar za ka fara kashe musulmi a ta ya rubuta takarda ce a faɗa musu su kyala musulmi su yi addinin su musulmi su nasu ba wani abu ba ne, kowa a bashe rayuwarsa suka ƙi ana ƙara kama saina umar rahoton cewa an fi kashe wane da wane musulmai da ke can ce a to lokacin ya yi. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mai nasara ta yi kawai sau da aka ɗaura ɗamara ana ɗaura mara yaƙi sahabban da kenan su dubu ashirin da tara ne da ɗoriya su kuma sojojinsu dubu ɗari ne da wani abu sau da aka sun ninka kusan su uku da ɗoriya a kan muminai sai na umar ya ce ya rantse da allah ta ya yaƙe su da haka kawai kowa ya shirya ya zo da <clears throat> zai fita yaƙin da kansa an ɗaura ɗamara sai bilal bin Raba da abdurrahman ibn auf da wasu daga cikin sahabba annan sallallahu alaihi wasallam suka kira sayyidina Umar suka tara sabai suka ce jama'a suka ce na suka ce gaskiya idan muka fita da sayyidina Umar ya shahada mu fa ba mu da shugaba kamar shi muna ba da shawarar sayyidina Umar ya koma gida kai wani kira Umar a yaki dan Allah in ba jarumi ba sayyidina Umar inda a tarihi duk wani in yi duka to ko ya kashe mutum ko ya raunata shi sannan kuma ga shi sallallahu alaihi ya ce in ya biyo hanya shi, dan ma bai sai ba hanyan ba so ya za a yi ba za ka so a ce wannan ne ka ba a wurin yaki? sai na umar ya ce ba zan koma ba suka ce don Allah ka koma ya ce ba zai yiwu ba ba yadda za a in sallama wannan tawaga ta dubunnan al'umman annan sulasulun ni a ce ina gida cikin mata da yara ba zan iya ba sau da aka dole inda da ni za a yi ko ta warware ko ta waraye shi ne sai suka ce to muna da shawara akwai wanda ai zai iya wakiltanka sai ce wakilta na ni din suka ce ya ce waye sai suka ce sa'ad bin abi waqas ai suna faɗan sa'ad sai jikin shi ya sanyi kawai saboda sun san wane ne sa'ad kawun annabin Allah idan ana zaune ya shigo sallallahu alaihi wasallam idan ana zaune a wuri ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ga kawuna ya shigo in wani ya isa ya nuna mun kawun shi <laughs> sai ga sa'ad bin abi waqas sannan nan sallallahu ya roƙa mishi abubuwa guda biyu wanda nan take Allah ya karba addu'a na farko ce Allahumma saddid ramyahu ya Allah in yi harbi karye yi tun daga ranar ko da rufa ido sa'ad ya harbi sai ya bige abin da ya nufa ta sabbai suka ce in yaƙi ya mana tsanani kibiyoyinmu kawai zube su muke a gaban sa'ad mu rike takobi saboda in ya dinga harbi sai dai a ta ɗaukan gawa kawai sannan kuma ya ce ya Allah ka amshi addu'ansa in yi addu'a ka rinka karba ina ma da ni ne <laughs> wallahi ma eh kowa ko yawwa aboki ina ma damu ne ko to Allah <laughs> yawwa kaji Allah ya ba ku hakuri ai mun dauka za ku yi mai yar hasada haka karama ba <laughs> kowa yana so to mun Allah sallallahu alaihi wallahi jama'a da ya roka sai Allah ya amsa sai sabai suka wayi gari ko yaki ake yi a fagen daga suka ga wuriya ya mutse tsanani ya tsanani sai su ce asina sa'ad sa'ad na raye ko ya shahada yana cikin mu haka ce yana nan sai ce ka ce wallahi sai Allah ya taimake mu kaji ba dan adam kenan mai gaggawa ba ma ka ce Allah ya taimake mu ka ce a'a wallahi sai Allah ya taimake mu sa'ad na yin wannan addu'an kuma sai ayi nasara to shine suka ce ga sa'ad bin abi waqas na saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yau wace mishi suka yi kai da kake da zaki a cikin gidansa yana gurnani ka sa shi mana sai ce waye wannan suka ce sa'ad saboda sa'ad malamin dai batun yaki ne ya san yaki sayyidina Umar shi kuma sa'an lokacin yana jinya duk maruru sun fito masa a mazaunansa bai ma iya zama so aka ce amirul mu'minin na neman ka haka ya hau doki maruran na fashewa yake sai na je inda yake yace sam'an wa ta'atan ba za mu saba mai ba ana zuwa sai na umar yace zan daura kan al'amari mai wahala ya sa da kai hakuri al'umman annabi zan sa karkashin ka sun ce in zauna saboda su Abdurrahman bin cewa suka ya amiral mu'minin mu abin da ya sa muka ce ka fita shi ne 'ya'yanmu da ke gida in kana rayu za ka iya musu tarbiyyar da za su irin abin da muke amma kai in ka mutu mu ba za mu iya musu tarbiyyar su zama irin ka kafi mu suka bashi baki da ƴar saina Umar suka ce sa'ad ce a'a ba zai zauna ko ya sa sa'ad baya jin komai ba suka ce ai tsarin da kullum sai an kawo maka sako halin da ake ciki Shi ne ya azamto wani ya tsaya daga nan wani na bakin titi wani na wurin runabout wani na wurin eh, ya hayarod wani na wurin zamani in wani ya karɓi takarda da gudu ya ba wancan kunga ya gaji a kan doki sai wancan shi ma ya falla haka suke rubuta abin da ake ciki ana kama sai na umar kulle yana karanta wane ya shahada wane ya shahada sai sai a canza wane koma kaza sai ba da reply sai a kai kaji wata network mai zafi mana hmm. to haka suka yi suka ce wannan kasa sa'ad ya yi. da ya kira sa'ad ya ce zan daura ta al'amari mai nauyi ka ji tsoron Allah ya ce ka yi haƙuri da abin da za ka tarar sa'ad ya ja ta waga yana juyawa zai fita har sun kama hanya sun juya sai sai da umar ya kira ya ce ya sa'ad bari ku ji bayan Allah ya ce ya kai sa'ad zo yana zuwa ya ce in ji sa'ad ɗin da kanshi ya ce sai sai na umar ya sa ya tsinsa guda hudu ya bigi ƙirji na da su yace sai da shedan yatsun sai dako a kirjina yace da ni ya kai sa'ad ka sani waɗannan mutanen sun fi yawa sun fi ka makami imani shine jarinka in ka fi a tsoron Allah za ka yi nasara in ka kalli ƙarfinka ko duniya yace ba za ku yi nasara ba yace ya kai sa'ad ka lizumci yaƙin nan yadda annabi yake yaƙi kar ka canza duk rinƙi duk wahala ka yi ta irin yadda annabin Allah yake yi ya ce mishi da ya kalle shi sai kwalla ta zubo masa yana umar saboda yadda yake kaunar ya ce mai wallahu ma'ak ya sa'ad Allah na tare da kai sai na uh, um, sa'ad bin abi kasa ya ce yana ce min Allah na tare da ni ya ce sai na tsikar doki na na jina ma kosa su gane suwaye a kansu kawai ya ce wallahi ban kallon yawan su sai tunasar da ni Allah da sai na umar yi ya ce kawai sai na ji waye su to ana maganar Allah haka kuma suka tafi yunwa mana akwai wanda ya tafi fa takobin shi fa eh, ba takobi ba mashi kasan mashin ma ya karye rabi ne a hannunsa amma ya fita jihadi fi sabilillah kai ko gidansa ta barya a kai da an ce ga sunan sai ka shige filin an samu aka ci ga kada iPhone 17 Pro Max a hannu amma ba labari to haka suka je kadisiya kuma ko da suka je sai da yake a rubuta musu takarda saboda ba a shigan su ba tare da asalin wato an tura musu sako ba suna zuwa wanda aka tura shine Amir Rubu'i bin Amir Rubu'i bin Amir da aka bashi letan je kai ma Yastajir ne sarkin kadisiya din mayakinsa kwamandansa kuma da ke masa yaki ne Rustum bin Rustum wani matsiyacin azzalumin kafiri shi doki ma bai hawarsa da linzami Allah zai kawai ya tambule tambule ka shi a saman doki saboda aka duk wanda ya gaba da shi kusan gawa ne kawai to shine aka zo rubu'i bin amir ya tafi da takaddan da ya rubuta masa kuma takaddan kawai shine aslin taslim muna kiran ku zuwa ga musulunci don ku zauna lafiya in kun musulunta ba bukatan ayyaki aka ce da suka ji labarin zuwansu ya tambaya ya suke ka ce ai talakawa ne mala in ka in ka gansu da jiki ga sanar da yunwa yake to a shimfiɗa musu duniya mana a yaudare su da ita ka ji tarko haka ku suka yi suka shimfiɗa kafet da komai na alfarma rubu'i na amir yana zuwa ya ga kafet ɗin ba mai hawa kawai sai ya hau da dokin shi shi kuma duk wanda ya san ɗabi'an doki ya sani galibi doki idan kofatan shi ya taka wurin da ya ji bai saba da al'adar wurin ba yana yin kashi e yana jin kafan shi ya taka wani wurin da bai masa ba zai yi kashi a wurin da Allah ya nuna wata alama ne da zai nemi sauki ko da ya ɓace hanya don haka kare ma yake shi fitsari yake kare in ka tafi da shi duk nisan duniya da ya ga bai gane wuri ba zai ɗiga fitsari ɗin a wuri in ka ƙara gaba ya ɗiga wani to ko guduwa kai ka barci zai ka sunsa na fitsarin shi har ya dawo inda ya tashi to shi ne yana hawa kawai sai kafaran fada suka fara mai wai haka ba ka da hankali ne ba ka da hankali ne ya zanto cewa ka zo ka taka wannan fadar ga sarki ne martaba kana kallo sai ya miƙe a kan dokin ya ce ku da karfe mun ihu ba ihu ya kawo nan an tun da automuna ko kuka kira mu aka ce kuka ce mu zo ba mu muka nemi ku kira mu ba ya ce in kun ga dama ku bar ni in kun ƙi zan koma zan kai ma sabino ya tsas labari sai ya zaro takobi ya ce gobe wannan za ta raba gaddama mu da ku sai rusu ya ce a bar shi na gaya mu gaban sai ce na gaya mu ku bar shi yana zuwa ce rusul sarki ya sauka a kujera shi zai zauna a to musulmi zai dauki kaskanci sai ya zauna sai ba shi takarda ya karanta da ya gani sai tsorata sai ya ce ai sulhu da mutanen nan ne sai wancan auke ah, yadda jirke kenan sai shi rustum ya ce a ba a yi kawai su je su shirya za mu kwam ya ce a sulhu ya ce ba za a yi sai ya ce masa rajan na duk dukkuhum dan larabu da su gobe zan kwankwaɗe maka ya ce shi fa kafirin sarkin ya ce in sha Allah sai ce walaulam ya sha ko Allah bai so ba gobe ne ranar kashe su kawai haba rubi na amir ya koma aiko da aka haɗu sun gane kuran kuma sun zo da giwaye sabai kuma saba ba su saba yaƙi da giwaye ba aka yi ta kashe aka yi ta kashe ƙarshe dai wani sahabi ya nasara ya datsa kan asalin wato shi a rustum ɗin bin rustum asalin arna da ya kan kanshi kawai ya hau sama ya kabbara ya ce na katantu rusu wa rabbul ka'aba ya ce yana rantsuwa da ubangijin ka'aba na kashe rusu sau da aka kowa ya kwantar da hankalin shi Kafare yana ganin kan rusu a sama a cikin mashi a shi kenan oga ya wula kuma wa zai tsaya sai suka wace to akwai wani sahabi kafin annan sallallahu alaihi mai rasu ya same shi yake cewa da shi wane ina ganin kaƙin musulunta ne saboda kaga ba mu da yawa kuma kana ga kamar musulunci ba zai ƙarfi ba ya ce idan har ka yadda ka musulunta ka ga rustum a lokacin annan sulasulam na rayu ya ce ne maka alkawarin silken yakin shi da menene namanta mai na biyu annan sulasulam ya alkawarin abubuwa biyu ce duk in ayin nasara za a baka kamar fana nan ne ka ce ka yi alkawarin lecta in trump da ke kasar america <laughs> ka ci magana to yanzu wani sai ce ni ko na shugaban harsashe ko na ministan tsaro zai yi wumma kuwa na Najeriya ai ko na shugaban bataliya kai ka san ba karamin abu ba ina fata mun fahimci wannan to amma karfin imanin sabai suka yadda ya musulunta ana gama musuluntan kuwa yana ana gama yakin afwan kawai sa duniya biyo ka sai shiga ga yadda suka shimfida duniya kawai ce ma musulmai kowa ya alwala ai sallah raka'a biyu na gode ma Allah akan nasaran da aka ci kaga mu ne in ya ci nasara sai mai da abu zuwa ga Allah to shine sai ke karanta wannan aya kam taraku min jannatin wa uyun yace da suka bar dukiya da duniya da sun bi Allah ga sun more yace ba su ga Allah ba yau shi musulunci ya karba ana zuwa sai Sa'ad bin Abi Waqqas ce ina sahabin da Annabi ya masa alƙawari a gabana yi, wane ne shi sabai suka ce fulan wane ne ce yana cikin mu aka ce shi ba maganan ganima ba Za zamu cika mai alƙawarin Annabin Allah mun je zamu gaya mu na Umar ana zuwa ya fashe da kuka yana karba ya ƙara tunanin nan sulasulan sai ya fashe da kuka ya ce ba ya bukatar dukiya imani ne ya riga ya samu dama sun ya shigo ɗin ne da tunanin duniyan yanzu kuma ba duniya ke gaban shi sai ce to a ɗauki sulken yakin a kai masai na umar kun san mun faɗa na aika mai da sako yamma sa'ad ya ce wa ya fi kowa talauci a cikinmu aka ce wanan ya ce shi ya fi kowa talauci aka ce to ku ba shi dukiyar shi ya kai bai ma'ana sai na umar ya san irin amanan da ke cikin sahabbansa da ya kullu ya san cewa imaninsa ya fi karfin su zalunce shi saboda duniya sai na umar ko kwana kusan uku ana karan bata bai ga sako ba ya ce ma jama'a kai zan fa biyu aka ce a a karkai zan biya ta sai ya koma duk safiya sai fita wajen gari sai dai da mutane sallah ya koma yana jiran me ake ciki hankalinsa ya tashi Shi ne aka turo wanda aka turo ya kawo sakon shi kuma bai san na Umar ko da ya zo sai na Umar na wajen gari ya kalle shi ga bako ne ash'asa akbara ga alaman wahalar tafiya tare da shi yace man ant yace a'a yace nuna mu ina ne zan je wurin amirul mu'minin sai yace mishi menene yace gallo ne wala tafalu nuna mu inda zan je ka daina tambaya sai ce to daga ina kake da ya nuna mai ce daga ina kake ce zin ibali sa'ad daga wurin sa'ad kawai ga alfadarin shi ya gaba sai na umar kuma ya tashi yana bin shi da kokoti zai je dai karshe dan an je dole shi ya san shi za a ba sa wanda yake kai dan iska mu ne masu gari ko ba haka bane hmm? wallahi wani dan siyasa ya taba mu wani a ya samu mu wani aiki aka zo kawai ya je da mahaifin shi za a yi mai godiya ya ce a kai dan iska ne baka sanya ake godiya ba ina siyasan ka zo min daga kai sai babanka wallah kai aka ce to ya yace ka je ka shiryo jama'an gari su san haka kuma aka yi <laughs> aka je aka tattaro aka tattaro aka tattaro jama'a aka zo aka ce sai kai hanya jama'a ku da a cikin aikin wani ya ba wani aiki aka yi ihu rap rap rap da aka gama ce mishi so kaga godiya ne wannan ta ce godiya to shi da ya je sai dan umar ya bi shi suna shiga gari kawai sai ji ana assalamu alaika amiral mu'minin sai shiyo da ya ga wani sai na umar da ya mai tambaya ne sai ce amiral mu'minin ba ka mun bayani ba sai ce la alaik ba kai laifi ba karka da mu ba ni labarin sa'ad ma'ana ba ta girman ofis ake ba mai addinin Allah ke ciki ba ni labarin sa'ad yace sa'ad ya ci nasara gashi gashi gashi fa bilal bin rabah na wurin abdurrahman ibn auf kuma da suka ce sai na umar ya tsaya sai sauran sahabbai suka ce to kuma sai dai ku tsaya tare da shi saboda ba shi shawara kuma ku yana jin maganan ku in muka tafi ba zai iya biyo mu to shine suka bar su kuma suna tare da shi shikenan sayyidina Umar da aka daga mai sulke dan ya samu tabbaci dan ya san sulken yana ganin sulken sai ya fashe da kuka yace mutanen nan akwai wanda na aike shi cikin su mashin shi ma karyayya ce kun san na gaya muku tun a farko yace mashi bai da shi na guzurin yaki cikin sa da yunwa gashi ba kuɗi ba ya amsa ma Allah haka yanzu mutum zai tsallako daji da wannan dukiyar da ya saci komai a ciki ba kuma ya kawo ta shine sai Abdurrahman bin afko Bilal bin Rabah yake cewa da shi wallahi kai ma ka zama mutumin kirki ne yasa su ma suka zama da mutumin banza ne kai sai sun haice ka to ga abin da shugabannin mu ne ba su gane ba su gane ba ya za a yi ka zo kana da yara na ofis ko na aiki kana sata gaban su ka ce wai su su zama salihai ka taba ganin dawa ta fitar da masara ne ai ba zai yi ba ba zai yi ba mutum ne ba zai sata a kudin ofis ko na kaza ko kaza wai sai yaran shi kudin na hannun yaran shi za ka ji sai ya ce karfa ku kai ku sai abu gidana da wannan dirty money din ku ajiye mun shi ne don't feed my my family with that dirty money haka ji wani yana fara kuɗi ne na ƙamiyaniya na bayin Allah Ya ce kar a kai gidan shi a ciyar da 'ya'yan shi shi kai na ruwan Allah ko ma da menene dai nan sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar wata rana yana da bawa bawa da ke masa aiki sai ya siyo mishi wani abu mai daɗi mai kyau sai na bakar yana son abin sosai sai ya ci ya fara ci sai ce na manta ban tambaye ka ba daga ina ka samu don bawa ne kai na san baka da kuɗi kuma wani abu yana da tsada ina ka samu shi saboda ba na so in ci abu sai na san daga halal yake ko haram in ji sai na abokan ba wai yana tuhumar shi ba don shi ya tsara kansa sai ce mishi wallahi kafin in musulunta ne a kafin shi ya musulunta ba ni ba kafin ya musulunta yana yin dabara na sihiri ya ce yana ma mutane wayo bai ma iya sihirin ba bai iya ba amma dai yana musu dabara in ne musu wayo sai su ɗauka gaskiya ne sai su biya shi kuɗi ya ce to akwai wata wanda ya yi ma ta tafi garinsu da nufin bashi ne mata sihirin kafin ta dawo shi kuma sai na abakar ya musuluntar da shi ya ce ta daɗe kimanin shekaru ko watanni ba dawo ba yanzu na je kasuwa sai na ganta sai ta biya ni kuɗin sihirin da ne mata ne ne kuma na naga yadda kake kyauta mun sai na siyo maka kai ma ka mora ina ga ko mu irin mu yan karan kaɗan ya ga gaya ma wannan hankalin mu zai tashi balla tana irin su sai na abubakar sai sai na abubakar kawai ya sa ya tsansa a baki ya dinga kakaro amai sai da ya amayar da ya gama amai ya wanke baki sai koro hadisi ya ce na ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa duk naman da aka gina ta da haram to wuta ne ta cancanci ta cire wannan naman ranar alkiyama wanda ka tura yara ka yi sata da biro ka yi sata da makari wancan ya yi da bindiga kai ka yi da biro ka yi da ofishinka ka kwashi abin da har ka mutu ba za ka cinye ba ka kai shi kasan mutanen da kai kasan ba zai dawo ba ƴaƴan naka ma ba su isa su dawo da dukiyan ba sai dai su kai ta can kuma duk wata naira ɗaya sai Allah ya tambaye ka akan duk wata naira ɗaya dukiyan al'umma kudin da aka ce za a asibiti ka ɗiba ka kashe ka sace wani ya zo asibitin nan ba oxygen ya mutu ya za ka yi da ranshin an zo maka hisabi kudin wutar lantarki an kwashe. abin da ake da su na kamfanoni da bayan Allah za su ta abinci duk sun mutu yanzu misali ɗaya da zan mutu a ce a arewa ma kar ai duka kawai ba mu ma ce kaduna ba a ɗauki jihar kano kawai a ba ta wutar lantarki wadatacce ina muku rantsuwa da Allah duk arewa sun samu saukin rayuwa wallahi ka je sharaɗa ka gani kawai ka je sharaɗa test 1 test 2 test 3 na sharaɗa kamfanoni nawa ne suka mutu a wurin nan rashin wutar lantarki kuma wancan azzalumin tsohon mai tafiya a tafarkwashe Allah ya maganin ka shi ya kashe mu Allah ya maganin ka ba musulunta ya ba ba mu taɓa ya sai ba azzalimi to an kashe wutar lantarki mana ka je ka dogana kaga kamfanoni nawa ne a jihar Kano yanzu da za a farfado da wutan lantarki a jihar Kano kadai cibiya ce ta kasuwancin arewa duk abubuwa sai sun yi sauki abubuwa sai sun yawa ayyuka sai sun yawai to amma mutum yan tsirarin mutane sai su kwashe wannan kudin su cinye kuma wai wannan duk tsammanin su za su kwanta a kabarin su lafiya ne haba malam ai Allah ba sa an bane a nan duniyan ma da aka tsare kai a kaji ballantana tsarewan Allah so da aka gaskiya a mu su ji tsoron Allah su kuma kiyaye abin da Allah ya dora musu kuma ku sani idan kun fi mutane ilimi da wayo da dabara da iya boko to ba ku fi su karfin da Allah ya ba su yake ya tanada ba kuma Allah ta'ala ya ce summa la tus'aluna yawma idin anin na'i wannan ni'imar ta shugabanci da Allah ya ba ku wallahi zai tambaye ku wallahi tallahi zai tambaye ku wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kamar inda mu ma din an ba mu kiwon kuma za a tambaye mu Allah ka ba mu ikon sauke nauyin da ka dora ma to yake shugaba shi ma abin tambaya shugaba in yi amfani da shugabancinsa ba karamin rahama ne saboda shugabanci dama ne da ake samun aljanna da ita ba azaba ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh akwai mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da al'arshi ranar da ba wata inuwa in ba inuwa da sa ba na farkon su annan san shi imamun adil shugaba ne adalci shine mutum na farko aka fara kawo su da aka shi ku da Allah ya baku shugabanci dama ne ku ji tsoron Allah dama ne ku tausaya mu al'umma dama ne ku yi adalci kuna buƙatar ambace ku da alkhairi kafin ka shiga ofishin da kake wani ya fita sai da wani ya tashi a kujerar sannan ka zauna to me kuma za ka zo ka yi abin da za ka bar mummunan ambato a rayuwanka ga wannan ofishin ba ka shiga ba sai da ka cinye fiye da rabin rayuwanka wani ya shiga a talatin da wanda ya shiga babban ofis a shekara talatin da wani abu ba karamin eh, wanda ya sa'a ba ne amma galibi za ga talatin da wani abu arba'in har hamsin ana kaiwa wani ma da shekara sittin sannan duniyar ta taho to don allah alaihi wasallam yake cewa dan adam na cewa mali mali mali dukiya na dukiya na na mallaki kaza ni ne kaza ina da kaza ina da kaza wanda Allah wasallam yake kaji shirme shin kana da wata dukiya in banda abin da akalta wa afnai abin da ka ci ya kare ko abin da ka sa na sirra fa ta ka tsufar da shi ya kare kace wannan ne kadai naka sauran duk na magada ne wasu magadan ma yan iska ne giya da mata za su nema da kuɗin saboda dai ƴaƴanku ba kwa so su je islamiyya balle su san Allah su ji tsoron shi kun fi so su je kasan Amurka a musu zinace zinace da shan giya su dawo su zama mana bala'i a ƙasa kuma ku ɗora su a matsayin gado a kanmu saboda haka ku sani idan kun fi 'yan Najeriya ƙarfi ba ku fi Allah ƙarfi ba idan kun kyautata kanku kuka yi ma tarihi ya ambaci su sardauna da alkhairi fiskan da aka faɗe su sai an musu addu'a to kuma ya rage naku ko ku bar alkhairin da za a yi muku addu'a ko kuma ku addu'a ta gari ko ku bar abin da za a yi muku tsinanniyar addu'a manzala sallallahu alaihi cewa man min um, min amri ummati shay'a duk wanda aka ba shi jagorancin al'umma na shay'an ko mun kankantar fa shukka alaihi ya tsananta musu fashuk alaihi Allah ka tsananta mishi mu ma muna cewa Allah duk wanda ya tsananta mana ga azumi a bakin mu ga mu a ɗakinka duk wanda ya zalunce mu Allah ka hana shi sukuni Allah ka hana shi cin nasarar abin da yake nema mu abin da za mu ta yi kenan sai sun gyara shi ne muna roƙon Allah ya shiryar da su ba ba mu yi ba amma waɗannan fitsararru idan sa kar yake sun sani wallahi wanda ya sani an taya mar za mu ta yi kuma na rantse da girman Allah ba ma shakkan cewa Allah yana karɓar addu'a ba ma shakka wallahi tallahi ba mu shakka tunda mu dai ba shirka muke ba